gano wannan da kyau ko to mecece ganima shin kawai ka je ka samu mutane ka ba su tsoro da makami su sheka ka wawashe dukiyansu ka ce kaɗi ba humusi ka ce kaɗi ba fai'i wannan shine fai'i haka manzan Allah ya kuma wane ne za ka je ka ɗibi dukiyan shi ka ce halal musulmi ko ko kawai wanda ka ga dama da ra'ayinka da zuciyanka kawai ka kafarta shi jama'a muna gano wannan da kyau ko kawai kafarta musulmi wata rana an baiwa manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama labarin wani musulmi mumini a zaton waɗanda ke ba da labarin da irin ƙoƙari da ƙwazo da himman shi na ce shi kunga ko ban gane shi ba can ana zaune sai ga mutumin ya tunkaro yana matsowa sai annabi ya ce fuskan shi akwai shafan shedan yana ƙarasowa kawai sai annabi ya ce tsakaninka da allah baka ji a ranka kafi kowa a nan ba ya ce kwarai da gaske na ji me ya faru da shi eh wancan shafan shedan yana jin ujubu da me alkiburu wannan shi ya kai shi inda ya kai shi to ƙarshe dai Karshe al'amarin annabi ya ce da an yi nasarar kashe wannan ko da al'umman shi mutum biyu ba su saɓani ba wannan su ne asalin khawarij kuna fahimtar wannan da kyau ko to kuma suke irin waɗannan abubuwan kuma iri-iri wai a ce ba za a faɗi gaskiya ba wai duk wanda ya faɗi gaskiya wai shi kenan jinin shi ya halatta ɓoye gaskiyan allah madaukin sarki ya sa motan haya ta halattar da jininka mun gano wannan da kyau ko zazzaban cizon sauro ya halattar da jinin ka. ko kuma ka je ka shanyewan bangaren jiki ko diabetes ko ciwon hanta ko koda ko ma ko menene je ya halattar da jininka iza lam tamud bisaifi ta'addadatil asbabu cikin kisa dole ka bar gaskiya komi ta fanjama ta fanjami wallahi ba yadda za ya ɓoye gaskiya wai don wani baya so wai don wani ya mallaki makami zai barazananta mutum zai kaza zai kaza ai wallahi azim karshen alewa ƙasa yau annabi da sahabbai da waɗanda suka yi adawa da su duk suna ina yau ina fir'auna mun gano wannan da kyau ku duk da shi can cikin ruwa can ta bi shi bai haye ba ta makure shi mun gano wannan da kyau ku duk yadda kake tani wallahi mutuwa sai ta bi ka shi sa na sha duk mutumin da ya ce zai dake ka wannan shine abun tsoro amma wanda ya ce zai kashe ka muke kafan ka. wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi kitaban wallahi ba wanda ya sai kashe ka in ka ga yi nasara wallahi lokaci ne yi sai a shirya kashe ka a shekarar ishirin ana shiryawa duk sanda aka yunkura za a yi in ajalin bai zo ba sai wani abu ya faru sai a daga an dinga dage dage kenan har sai sanda ajalin ya zo wani ana shirin kashe shi kawai sai mutu da kanshi mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin shi sa kada wanda ya suke taba dukiyar musulmi da suna abin da ba shi kenan ba sahabbai tafiya suka yi suna kan hanya sai suka tarar da wasu mutane kawai sai suka nemi su fada musu ko mutane ba sun yi sallama Allah ce wala ta kolo lima liman alqa kuma salama lasta mu'mina kuma Allah ya faɗi menene ce ta bi ta gona aradal hayatin duniya ya ja kunnunsu ƙarshe ya ce zalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fata bayyano muna fahimtar wannan da kyau ka samu musulmi ka siddan ka cewa a kashe shi kai ko baka je kai mai da'awa ba annabin rahama salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi in ya tashi ya je gari kafin ya far masa da yaƙi ma sai ya tura 'yan da'awa sun je sun yi wa'azi sun yi wa'azi sun yi wa'azi idan mutanen ba su karɓa ba bai fada masu da yaƙi har sai ya mai sai ya umarce su da ba da jizya waɗannan fa ana maganan mazajen kafirai ne mun gano wannan da kyau ko kafirin da wa shahida shahidun min ahaliha ba wanda yake tantama da kafircinsu amma sai an bi wannan matakin in sun ki zai ce to su shirya kuma annabi in ya je gari zai far masu sai ya jira bayan gari in bai ji kiran sallah ba in ya ji kiran sallah sai ya gaba wata rana annabi aika khalid ya yi su je su kai farmaki wani gari da suka isa garin mutanen garin suka firgita to shi khalid ko shi kada ka aika ai za a tsorata ballantana da runduna guda suna zuwa suka ce mun bar addinin mu mun koma sabon ba su san me za su faɗi ba tsoro khalid ce iye kalman da muka saba faɗa ma mumine a maka na zagi shine kuke gaya mana yanzu ya fara sara da suka ya lallaga su ya ɗibo su ya raba ma abokan shi da suka zo tare ce kowa ya kashe nashi abdullahi dan umar ya ce ban kashe nawa kuma sannan waɗanda muke tare da su ma ba wanda zai kashe nashi mutane sun musunta kana kashe su ne haka sai jikin khalid ya sanyi da aka dawo aka gaya ma annabi annabi sai ya ce sun yi imanin ka kashe su allah ban aike shi ba ba ruwana kun san abin da ya faru da Usama bin Zaidin mutum ne aka je yaƙi ya ritsa shi da ya ga ba makawa sai ce la ilaha illallah ansarin da suka ritsa wannan da Usama shi sai janye mashin shi shi ko Usama ya make shi ana zuwa labari ya labari bayan da annabi ya ji ya ce Usama kai ɗin ka kashe shi bayan da ya ce la illallah ya ce ai ya faɗi ne don tsoro don kare kanshi ya ce ka fasa zuciyar shi kaga haka Kusa mai ce wallahi ji yayi da ma ranar ya musulunta mun gano wannan annabi ya ce gusewan duniya a rushe ka'aba a manta da inda take ya fi sauki a wajen allah da taba jinin mumini kwaya daya amma don neman abun duniya a haƙƙin da ba naka ba ka taba jinin mumini barkatai kuma annaba hajin bankwana kwana sakon ƙarshe da ya bayyana ma al'umma da ya tara soje ɗaya cewa inna dima'akum wa amwalakum wa aradukum alaikum haramun ka hurmati yawmikum hadha wa fi shaharikum hadha wa fi baladikum hadha yace hal ballagtu hal ballagtu hal ballagtu yace allahumma shahad kun gano wannan da kyau ko wani yace yaji neman wannan ne ka je ka taba jinin musulmi ko wajen yankan kumba musulmi ya mika maka hannun shi wallahi kai kaffa kaffa kai kaffa kaffa domin ya kamata ka san martaban jini irin yadda allah maɗaukin sarki ya sanya ma jini tsaro yanzu in ka samu masu ilimin kimiyya sun san duk abin da ke cikin jini amma ka ce su yi sun isa dole in jinin wani ya ƙasa sai an ɗibo na allah an zuba mun gano wannan da ku dole sai an ɗibo amma allah bai bada wannan password din da za a iya yin jini ba ya rike abin shi ka yi hankali da jinin musulmi kuma bahaushe da ya zo maganar mutunci me ya ce madara ne in ya zube kasa zai ɗibu shi sa annabi ce ka hankali da shi